الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ بدأ تفسير موتى رمضان شكرا تبوتها da ɗari hudu da arba'in da shida hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara dubu biyu da ashirin da biyar miladiya a yau insha Allah za mu yi majalisi na uku ko muna cikin suratul anfal jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta goma yau kuma insha Allah za mu tashi a farkon aya ta goma sha ɗaya inda ubangiji ta ala ke cewa izin ga shi kuma nuhal أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطيركم به ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام Ubangiji ta lace iziyun ga shi kuma nu'asa, wakina lokacin da gyangyaɗi yake lullube ku a lokacin yakin badar, amanatan minhu domin nuna aminci daga wajen ubangiji subhanahu ala, wato don ku samu nitsuwa ku samu aminci Allah ta'ala ya sanya muku gilgide a lokacin tsoro a lokacin tashin hankali wa yunazzilu alaykum minas sama'i ma'an sannan ya saukar muku ruwa daga sama a lokacin da ba ku samu ruwa ba zai yi bihi domin ya tsarkake ku daga wannan ruwa ku yi wankan janaba ku yi alwala wa yusiba ankum rijza shaitan ya tafiyar muku da kazantan shaytan shine wasi shaytan wanda yake nuna muku kaman ubangiji ta alama bai damu da ku ba gashi kuna cikin wahala inda babu ruwa waliyar bida ala qulubikum saboda ubangiji ta ala ya daure zukatanku ya sanya muku hakuri da nitsuwa wa yusabbi abihi al-aqdam kuma ya tabbatar da dugadugan ku a wajen yaki kuma ku yi tafiya a kan yashi bayan ruwa ba tare da kawafan ku suna nitsewa a cikin yashin ba nan ubangiji ta yana faɗan ni'imomin da yawa sahabbai a lokacin yakin baza wannan wata mujiza ce ta bayyana domin a wannan lokacin an shiga tashin hankali kamar yadda ke muka bayani akwai ne mutum dubu ɗaya tare da makamansu da shirinsu na yakin suka fito su ko musulmi mutum ɗari uku da goma sha uku doki ɗaya ne ko biyu kuma babu wasu makamai ba a fito da shirin yaƙi ba kuma yaƙin nan dai za a gwamza shi ba abin da za a fasa za ka dole za a shiga cikin tashin hankali ba ana cikin wannan tashin hankalin sai Allah ta'ala ya sanya wa sahabbai gindiri ya suka kama gindiri ba idan kana cikin tsoro a al'ada ba za ka iya bacci ba inda gindiri ne har gari ya waye ba za ka yi bacci kana tunanin wani dan fashi zai kawo ka hari ko dan kidnapping ba ba ma kai bacci kamar ne har kai bacci a lokacin tsoro wannan ba karamar nima ba ne lalle ka samu kuwa to sabon maza sun Allah ya kawo musu gengedi suka yi gengedi suka yi bacci shi ma manzo Allah ta suma wata ruwa ya yi bacci wannan mu'jiza ce ta manzo Allah ta bayyana domin a sa su musulmi su samu nutsuwan cewa fa za su yi nasara wannan ta faru da manzo Allah ta suma lokacin da kafirai suka biyo shi zai hijira daga Makka zuwa Madina ya shiga garu sauri wato kogon jabalu sau lokacin suna neman sa za su kashe shi ne amma da ya shiga wannan kogon da shi da sai na abubakar suka kuya wa kafurai shi yana shiga kawai bacci ya kama yi sai na abubakar bai bacci ba sa a tashe yana tsoron kar wani abu ya shigo ya cutar da manzo Allah sallallahu amma manzo Allah sama yayi bacci akan kinyan sai na Abubakar ina Abubakar har wani abu ya dinga tsaransa daga rami kafarsa amma bai motsa ba ya dinga hada zufa zufan ne ya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan baccin da manzon sa ya yi mu'jiza ce a lokacin tashin hankali kai bacci sai Allah ta'ala ya kawo musu wannan baccin domin su samu nutsuwa cewa lalle Allah ta'ala zai taimake su tun da ya kawo musu wannan ni'ima Allah bai tale su ba an wato daga Ali bin Abi Talib rabbi Allah an yace wala qad ra'aytuna wa ma fina il wa ma fina adun illa na'im wa ma fina illa na'imun illa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli tata shajarati wa yabki hatta asbah yace na gamu a wannan ranan babu wani daga cikin mu fate yana bacci duk Allah ka mana bacci muna yi ana shirin ko ta kwana amma suna sai dai manzon Allah sallallahu alaihi shi yana karkashin wata bishiya yana ta tsalla yana kuka yana tsalla, yana kuka har gari ya waye saboda a zahirin wannan bai bacci ba kenan saboda mai saboda wato tashin hankali da aka shiga addu'a kawai yake har Allah ya kawo mafita amma a wata riwayan yayi bacci yana addu'an har yayi bacci sannan ya sake farkawa ya ci gaba da addu'a har gari ya waye har ubangiji ta'ala ya bashi wato ainihin nasara aka ce yana tare da sai na abubakar a rumfan da aka yi masa suna ta addu'a jingiɗi ya kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai ya farka yana farka sai kama mamushi sai ce abshir ya ta za jibrilu wa ala na kawo albishirin ka abubakar ga jibrilu a bayansa akwai kura na dawakan mala'iku za su zo su taimaka a yi wannan yaki shi ne fito daga inda yake daga wannan rumfan yana cewa zamu jam'u wa yuwalluna dhuhur lalle za a rusa wannan taro na kafirai kuma za su juya baya da kaga anan kenan ya dan gange da shi ma ai mu'jiza ce ko da haka shine Allah ta'ala yake gaya musu wannan kuma ya saukar musu da ruwa a lokacin da suke bukatar ruwa suna bukatar ruwa don su sha domin su yi tsarki da shi wasu ma janaba ta kama su haka suke sallah da lura saboda babu ruwa Allah ya karɓar musu da ruwan sama sannan inda za su yi wannan yakin yaki ne kafafuwan ka za ta dinga nitsewa cikin yaki ya Allah ya saukar da ruwa don ya dambare wannan yakin yadda za ka tattaka ka wuce kawai ba tare da kaman ka ta zame ko ta nitse ba saboda suna kan tudun yaki wannan mujahi yana cewa ubangiji ta Allah ya saukar musu da ruwa kafin gingidi kafin su fi wannan gangamin aka saukar musu da ruwan sama shi ma duk alama ce ta nasara duk wani ƙura-ƙura na hanya da wani yaki wanda za ka ainihin zabe ko kamanka ta shiga ciki Allah ta la damɓare shi da wannan ruwan sannan kuma suka zo suka yi wanka suka yi alwala suka sha suka ji daɗi suka ji sanyin gari kuma gari ya musu daidai yadda suke so suka samu nutsuwa a zuciyarsu tunda Allah ya fara musu da wannan gatan akwai alaman za su yi nasara insha Allah wannan shi ya kara musu nutsuwa yasa ubangiji ta lace li yudahirakum bihi dan ya tsarkake ku da wannan ruwa suka yi wankan janaba suka yi alwala suka sha suka samu ainihin wato nutsuwa da kwanciyar hankali ubangiji ta la ya tsarkake musu zahiri wannan kuma sai Allah ta lace don ya tafiyar da rijisar shaitan shine wasu wasu shaitan wannan kuma don ya tsarkake musu batinin kada shaidan yayi wasa ka san duk inda zaka aikin alkhairi to shaidan yana maka wasa da zuciyarka zo ya dinga saka maka abubuwa cewa an ce shaidan ya zo ya dinga sa musu wasu wasi yana jefa musu wasu wasi a zukatan suna cewa to ko kuna riya cewa ku waliyan Allah ne akwai manzon Allah a cikin ku to gashi nan yanzu ba ku da ruwa kafirai sun mamaye wajen ruwan ba ku da ruwa kuma kun ce wai kuna tare da manzon Allah ya kai ba ku da ruwa shi zai yi dinga saƙa musu wanda ya dinga saƙa musu har ubangiji su wata wataala sai saukar da ruwa Zai ya kunya da shiga to da haka aka samu ruwa kenan suka samu suka ji daɗi suka fuskanci wato ainihin abokanin gaban su to wannan shine shaja'a batiniya kenan suka samu wato jaruntaka wanda take ta wato ainihin baƙi. ne sannan haka nan Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaure zukatansu ma'ana ya sa musu nitsuwa a zukatansu da kuma haƙuri da yadda za su iya tinkarin abokanin gabansu ba tare da tsoro ba idan za ka yi faɗa da wani sai ya zama na kana jin tsoronsa to zai ke galba a kanka amma in Allah ya fiye maka tsoronsa yanzu za ka gama da shi idan shi din ma irin ka ne sai a yi kare jini fili jini sai a yi guncar wato ku faɗi tare kawai amma idan ya tsorita da kai to ka gama da shi kawai to shine Allah ta'ala ya daure zukatansu da haƙuri da fuskantar abokanin gaba da rashin tsoro da jaruntaka saboda ubangiji subhanahu wataala ya ba su nasara isa ya ce wa yusabbi a bihin aqdam ya tabbatar da dugadugan su a fagen fama a yakin da suke takawa da kafan su na nitsewa yanzu kafan su ba ta nitse ba a ruwan sama sannan kuma ya ba su nitsuwa da jaruntaka inda zai tabbatar da dugadugan su a wajen wato yaƙi kamar da Allah ta ce in tansurullaha yansurkum sabbin yuthabbit aqdamakum in kun taimaki addinin Allah Allah zai taimake ku kuma zai tabbatar muku da duga dugan ku a wajen yaƙi sai Allah ta'ala yi إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب Ubangiji ta'ala ce iz yuhi rabbuka ka ammaci lokacin da Ubangiji ta'ala malikin ka yake yin wahayi ilal mala'ikati zuwa ga mala'iku cewa su zo yakin badar su taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya musu a ma'akum ina tare da ku da taimako na da kiyayewa na ku je ku yaki ina nan ina tare da ku in ji ubangiji ta'ala yake ga mala'iku fasabbitu alladhina amanu ku karfafa gwiwoyin wanda suka yi imani ku je ku yakin tare da su za su ji ƙwarin gwiwa a ce kana faɗa da mutane sai ga sojoji da makamai suna taimakonka wajen faɗan za ka fi da ƙwarin gwiwa to ballantana a ce mala'iku ne da shirin yakin su da makamansu su ma kuma za su taya ka yakan abokanin gaban ka to da kaga za su karfafa su kenan Allah ta'ala ya ce ku ji su wannan yakin tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ku karfafa gwiwar mu'minai kuma ina tare da ku da taimakawa na sanai ce sa'ulqi fi qulubil ladina kafaru ru'b zan jefa razani a cikin zukatan wanda suka kafurta dan sa su ji tsoro hankalin su ya tashi ai shedan kan da ya ga mala'ikun ma gudu ya ɗin fada cikin ruwa suna ta kiransa suna ta kiransa ya zo a siffan suraƙatu bin malik suraƙatu ina za ka ce ka ce za ka taimake mu sura shi ya je fada ya ce inni ara ma la tarawna inni akhafu ya ce ina ganin abin da ba ka gani ne ni ina tsoron Allah sai je fada cikin ruwa shi ne ya ballace dama addami ne kaga tsoro kenan to haka nan kafure duk wanda ya gama la'aika, dole sai tsori na idan kai mumini ne ba za ka gama la'aikan ba amma kafuri zai gani saboda mumini ya gani dai tsori ta shi ma yasa da aka je yakin hunain ai Allah ya aiko mala'iku a yakin hunain don su taimaki mumini to wasu daga cikin wanda suka musulunta amma a fatahu makka kafin yakin hunain din akwai wanda yake ya ga mala'ika ina ga mazala ga shi ga mala'ika ina gani sai manzo Allah ya bugi kirjin sa yace Allah ka tabbatar da imanin sa shikenan imanin sai tabbata sai dai na ganin mala'ika ila da faduwa zai yi suma saboda haka ko ne ba kwa gani su amma su kafirai suna ganin wato ainihin mala'iku saboda tsoro da aka jefa musu fadribu a al'anaqi ku bugi saman wuya ina kenan ina ne saman wuya kai ku bugi kawunan su mala'iku ake gayawa ku bugi kawunan kafirai wasu malayan suka ce ku bugi wuya ake nufi wadribuhum wadribu minhum kulla banan ku buga daga gare su kulla bananin dukkan yan yatsu yatsun hannu da yatsun kafa mana ku ciccire musu hannayen idan za ka yaki da kafuri duk inda ka samu dama ka buge shi ba kowane wuri ma kawai amma inda za ka bugi wuya kuma da haka aka fito don faɗe za ka masa kawai in ka tare wuyansa ko kansa ko kuwan kansa kawai ka wuce da shi shi kenan ya faɗi ya mutu kenan to shine Allah ta Allah yake gaya mala'iku kamar yana koya musu yadda ake yadda ake yaki yana koya musu yadda ake yaki to wannan ubangiji subhanahu wataala yayi wahayi wa mala'iku ne kuma yace zai taimake su su je wannan yakin kuma zai je ka tsoro a cikin zukatan kafurai kuma su je su karfafa wato ainihin gwiwan wato ainihin musulmi wato su ji cewa lalle za su ci nasara akan wa'annan kafurai Allah ta'ala da yace fabribu fawqa al'anaqi ku bugi sama wuya mafi yawan malamai suka ce kai ake nufi wasu ba ce a saman wuyan ana nufin wuyan kawai a bugi wuyan don yanzu mai yaƙi inda inda za ka buga ne yanzu ka gama da mutum shi ne ka. da ka buga kawai da takobi ka kare shi shikenan ka ya yi kasa da jiki ya faɗi ba inda za a iya tashi amma in kansa ka buga ka tare shi bai tarwata kwakwalwansa ba zai iya tashi zai iya tashi amma in irin takobi ga jini na wuce nan ne to zai tarwata kan ne gaba daya ka gaba dama ka tashi ba don babu ayi mutum ba kai to da ka tarwata kai kenan wasu malamai suka ce wuya ake nufi saboda ubangiji subhanahu wataala ce fa idza laqitum allazina kafaru fa barbar riqabi a wata suwa idan kuka haɗu da kafurai ku bugi wuyan su ku bugi wuyan su sai suka ce to ai da aka ce fobal anaki saman wuya wuyan ake nufi kawai an ce saman wuya idan sai zama wuya ta sama wuyan ne amma ta sama za a dauke kusa da kai kenan suka ce ai ubangiji ta ala ya faɗa ya zo maganan wato ainihin gado yusufu mu zuwa fi auladikum bi zakari mislu hadhihi al-unsayn sai aka ce wa kunna nisa'an fawqa ithnatayn falahu falahunna su ma tarak an yi wasiti ya'yan mutum su gaje shi maza da mata namiji ya ninka mace gado sai aka ce idan mata ne sama da guda biyu to suna da kashi biyu cikin uku na abin da babansu ya bari to da sai aka ce to biyu fa suna ake sama da biyu to biyu fa me suke da shi kuma hakan ne kashi biyu cikin uku ne kamar da aka ce fokas na ni ana nufin isnatani fa ma fawq wato biyu da sama biyu biyu da sama biyu kawai da aka biyu ma za a kasa uku ne a ba su kashi biyu in ma uku ne ko biyar sun wuce biyun za a kasa biyu a ba su a ba su kashi biyu da shi yasa nan ma da aka ce wabribu fawqa al-wabribu fawqa al-anas ku bugi saman wuya ana nufin ku bugi wuya da saman wuya gaba daya daga wuya yayi sama nan ne za a kashe mutum da wuya to sai rabe bin anas yace sahabbai sun kasance suna bambancewa ranar badar tsakanin wanda su suka kashe da wanda mala'iku suka kashe yace in su suka kashe to wuya suke duga fa babbar yana. saman wuya ne in kuma mala'ika ne ya kashe to za su ga kansa ya dauke saboda kwabri bu kwakwal ana yarin jada suni yarin jada cewa wuri kayi ake nufin kenan saboda haka in ka zo za ka bugi kafuri sai ka ga wuyansa ta faɗi to a ina aka sare shi ya ce idan kansa ne aka wuce da shi to mala'ika ne ya sare shi in kuma wuya ne to kai ne ka kai ne ka sare shi don akwai wanda mala'iku suka kashe akwai kuma wanda mutane suka kashe haka yake to da ubangiji ta ala yake ibo min kulla banan ana nufin kowane su sune hannaye da kafafuwa ko da ka hannaye da kafafuwa ku yayyanke mutu. ko da in ka yanke hannu baka kashe mutum ba in ka yanke kafa ba lalle mutum ya mutu ba gara ma cinya galibin aka yanke aka buji mutum a cinya aka balla masa to yana da wuya kai labari amma shi ma ana kai labari amma in dai wuya ne kan kenan an gama ma'ana in baka samu wuya ba ma kai buge ka yanke hannayensa in ka kare masa hannu da me zai yaki in ka kare masa kafa da me zai yaki kaga shi kenan zai durƙusa ne sai dai ka kare ta shi kawai ko ka jale shi a haka yi ta birgima so da haka yaki kenan ɗan dabara ne akwai inda ake son ka buga don akwai inda za ka yi ta duka mutum bai ji wani abu ba kaje za ka yi ta duka bayansa ba lalle ne ya ji wani abu ba amma akwai inda ake duka ko ka kare wuyansa ka kashe shi kenan in ya gagara ka sare hannaye shi kenan da me zai buge ka babu ko ka tare kafafuwan ina zai iya binka ya durkusa kenan to da haka wuraren da ake bukatan a buga idan an je yaki su ne ubangiji subhanahu wataala wato ainihin yake gaya mana anan wasu malayen suka ce ana nufin a bugi kowane gaba kawai ne ma'anar kulla bana. ko ina a jikin mutum ko shi gaba ma wato ainihin ka buga kawai duk inda ka samu ka buga ubangiji ta lace zalika kaga wannan azaban da aka yi wa kafurai bi annahum shaqu Allah wa rasulahu saboda sun saba wa Allah sun saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya azabtar da su a yakin Badar amma da sun yi imani za a buge su ne ba za a buge su ba to da haka sun saba Allah sun saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa man yushaqiq Allah wa rasulahu duk wanda ya saba wa Allah ya saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa inna Allah shadidul iqab tabbas ubangiji ta'ala mai tsananin hukuma ne wato zai masa hukuma Kuma da haka wanda ya saba wa Allah ya saba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to bagidi ta'ala ba zai tale shi ba zai masa hukuma zai masa hukuma ko a nan duniya ko kuma idan an je lahira ko duka biyu kaga kafiran nan tun a duniya Allah masa hukuma kala kala sannan an je lahira kuma duk wanda bai imani ba to zai shiga wutar jahannama idan kuma a nan duniya ba a kama ka ba don an je lahira za a kama ka za ka shiga wuta kamar yadda ubangiji ta lati wa man yushaqiqir rasula من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا من يدي تعالى يتي دو يتابع منزon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi wata hanya ba ta mu'mine ba ba hanyar magabata ba yace addinin sa zai yi shi yanda ya ga dama ko yace ma ba yi addinin ba bangiji ta ce za mu kawata masa abin da yake yin sai dinga ganin cewa abu ne mai kyau yanzu kafirai sai su ce maka addinin su mai kyau ne kin bidiya sai su ce maka abu mai kyau suke alhalin sun saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shedan da yake kawata musu wannan sai Allah ta'ala yake sannan za mu jefa su a wutar jahannama mu kona su shiga inda makoma ita ce wutar jahannama saboda haka duk wanda ya saba manzon Allah ta sama to wutar jahannama zai tafi kuma in Allah sai maka ukuba laifi kake sai ka dinga ganin abu mai kyau kake shirka kake sai ka dinga ganin shine imani bidiya kake yi sai ka dinga gani shine sunna Allah ya gama maka hukuma kenan don ka mutu a haka kana ganin addini kake yi sai ka je Allah ta'ala ya kama ka amma in kana saƙon Allah ka san saƙon Allah kake yi to ana san mata maka tuwa kisa ya zo a ji abin nan maganganun Abdullah bin Abbas yake sahibul bidiyati la yatu dan bidiya baya tuba ma'ana yana da wuya ya tuba saboda me saboda yana ganin lada ma yake samun bidiyoyin da yake alhalin yana saba manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yasa Abdullahi bin Abba yake tarku bid'atin khairu min ibadati sana kabar bid'a kwaya ɗaya ya fi kai shekara kana nafila lada kabar bid'a guda ɗaya za a bid'a ɗaya jayayya ne da Allah jayayya ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don Allah ta'ala ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa tamamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan yau mun cika muku ni'iman ku Allah ta'ala ce yau na cika muku addini ku na cika muku ni'ima ta na da muku sun shi ne addini duk wanda zai kirkiro wani abu sai addini ne kuma Allah bai kawo shi a Qur'ani da hadisi ba to ya ci gyaran Allah ya ci gyaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ka shi yana ganin addini ne ya kamata a ƙara da kaza amma ba a ƙara ba shi bari ya ƙara yasa Imam Malik yace man ikhtara bid'atan yaraha hasanatan faqad da'a ko faqad za'ama anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khana risala وذلك لأن الله عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم wa ma lam yakun yawma idhin dinan fala yakunu al-yawma dinan yace duk wanda ya kirkiri bid'a sai ya wannan abu ne mai kyau ah, abu ne mai kyau yace to yariya manzon Allah ya haƙi Allah wajen kita da manzon abin da yake faɗa kenan yace saboda Allah yake yau na cika muku addini a hijira tana shekara nawa shekara ta goma yau na cika muku addini yace to duk abin da bai zama addini ba a wannan ranar a yau bai zai zama addini ba don addini ya riga ya cika to da aka kan kace bid'a abu ne mai kyau da kuma kace manzon kuma ya haƙinci Allah wajen isar da manzonci kaga ka saba wa Allah ka saba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba za ta kai labari ba kuma ya tabbata hadisi ingantacce manzon kuma ya ce kullukum tadkhuluna jannata illa man aba qalu wa man ya aba ya rasulullah qala man ata'ani dakhala Janna wa man afani faqad aba manzon kuma ya ce dukkanin ku za ku shiga aljanna sai wanda yake sabai suka ce waye zai ki shiga aljanna ya rasulullah manzo kuma ya ce duk wanda ya bi ni zai shiga aljanna wanda ya saba mini kuma ya ki shiga aljanna ko zaka duk wanda yake saba manzon Allah sallallahu alaihi to baya son shiga aljanna ne yasa ubangiji ta'ala ya ce wa man yushaqiqi Allah wa rasuluhu duk wanda ya saba wa Allah ya saba manzon Allah sallallahu alaihi fa inna Allah shadidul iqab Allah mai tsananin hukuma ne ma'ana zai masa hukuma da wutar jahannama wutar jahannama ita ce makomarsa so ka bi Allah ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka yaka za ka samu tsira gobe kiyama kuma yuti Allah wa rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa wanda bi Allah ya bi manzo Allah ka sama Allah zai tashe shi rana kiyama tare da annabawa da siddiqai da shahidai da bayin Allah na gari ma dalla da abokan tafiya wa'annan ana zai zama yana tare da su a aljanna amma in ka saba wa Allah ka saba manzon Allah to ba za ka shiga aljanna ba Allah ya tsare mu sai Allah ta'ala yake wa فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار Ubangiji ta lace zalikum ga wannan fa azaban an muku ita ne da sababin saba wa Allah da saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku zuku ku dandane wannan azaba wahalan da kuke ciki da kakkashe ku da ake yi da kuma mala'iku da aka aiko domin su kakkarye wuyanku da su sassare kawunanku da ku dandane wannan azaban wa anna lil kafirin azaban nar kuma kafirai suna da azabar wuta dan din ma ana magana kan kafiran ne amma da da maimakon a ce wa anna lakum azaban nar ya ka ce wa annalil kafirina don a tabbatar da kafircin su ne dai ba su cikin wannan azaban sai kafirai suna da azaba wato ta wutan jahannama idan bayan azaban duniyan kuma akwai azaban lahira da take jiran su ma'ana so min tabi ne duk wahalar da suka sha a duniya so min tabi idan an je lahira kuma akwai babbar azaba da take jiran su bayan kuma azaban kabari kamar yadda Allah ta ce wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab annaru yu'rabuna 'alayha ghuduwan wa 'ashiya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhidu ala fir'auna ashad al'azab a mutu azaba a nan duniya fir'auna ka duba ruwa ne don mayar da shi ko yana ta ihu a cikin ruwa har ya mutu yana ta kokari ma zai zai zai yi imani Allah ta'ala bai karbi imani sawa sannan kuma yanzu haka azayi wanda yake ta barzaku ta tsakanin duniya da lahira ana azabtar da shi da wuta a kowane lokaci sannan Allah ta lace da shi da jama'arsa duka Allah ta lace ranar kiyama za ta shigar da jama'arsa da shigar da fir'auna da jama'arsa azabar da take wannan ita ce azabar wutar jahannama saboda ka duk wanda bai imani ba azaba ba ta yanke masa a duniya da kabari da kuma lahira gaba daya to ubangiji ta lace ku dandani wannan azaban sannan kuma a lahira kuma akwai azaban da tafi wannan tsanani saboda ka wannan abin da ya faru da ku a yakin badar na kakkarya wuyayenku da aka yi da kakkashe ku da aka yi da wahalar da wannan so min tabi ne idan an je lahira akwai kuma azaba babba kuma inda Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul sad yace wa inna lit-taghina la sharra ma'ab jahannama yaslawnaha fa bi'sal mihad hadha fajazuquhu hadin wa qasa wato ainihin su at-taghin masu girman kai masu girman kai suna da mafi sharrin makoma wato halin su babu kyau idan an je lahira wutar jahannama ne za su shiga ta kona su Allah ta ce inda shimfuda ita ce wutar jahannama a musu shimfudan wutar jahannama su kwanta a ciki sannan zo a lullube su da wutar jahannama kuma ko ta ina su a haɗa bihim suradiquha ko ta ina wutar jahannama ta kewaye su Allah ta ya ce to wannan shine sakamakon ku ku dandane shi bayan azabar wutan jahannama akwai hamimu wa gasa ruwan zafi da ake ainihin zuba musu a kayuna su a cikin wutan jahannama sannan da iwa na yin wutan jahannama ta fashe shi ma na ana zuba musu shi kuma shi za su sha wato ainihin hanjin su ya yanke wani ya sage so ya su bima in kalmu ne ya shi wuto bi ta sharab wa sa'ad tafasa. in sun nemi a ba su ruwa wannan ruwan za a ba su su sha ya dinga ainihin wato ainihin yayyanke wato ainihin hanjin abin nan hanjin su da kayan ciki banda wanda ake zuba musu daga saman su kuma fallazina Allahun su ya thiyabun min nar yusabbu min fawqi qutihim al za a yi sa musu riga na wuta a dinga kuma zuba musu ruwan zafi daga saman su sannan su sha wannan ruwan zafin hanjin su ya yayyanke kuma a haka za su dinga zama a cikin wutan jahannama da mala'iku suna dukan su da guduma kullama aradu an yakhruju minha min dammin uhidu fiha saboda haka idan suka ce za su fita ruwa ta abin nan wuta ta tarɗa ta abin nan jefo su daga ƙasa saboda zafi to akwai mala'iku kuma da guduma za su guje su su sake da wani ƙasa har abadan abadan saboda haka azaban ba ta wasa ba ne azaba ce mai tsanani mai da musu shine kafurci wa Allah saba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka azabar wutan jahannama ba irin azaban duniya bane manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace na rukum hadhihi ma yuqidu banu adam juzu min sab'ina juzu min nari jahannam kun ga wutan wutan wannan duniyar da ake kunnawa dan adam yake kunna ta yanki ɗaya ne cikin yanki saba'in na wutar jahannama wato zafinta an kasa wutar jahannama saba'in ne zafinta ya zama kashi ɗaya sabai suka ce inna halaka fi ya rasulullah ai ko da wutan duniyar nan za a zata da mutum ta isa yace inna ha kudilat alaiha bi wa sittina juz'an kulluhunna mithlu habir an fifita wutan lahira akan wutan duniya da ninki 69 ne ninki je kamar ninkin wutan duniya yanzu wutan duniya nan ba za ka iya sa ya tsanka haka dafan biyar ba kana tsawa za ka cire kawai in ka ga yatsan ka ta zauna ba inda za ka yi ne kawai ba ba ka da inda za ka yi bare ka taka ta da kafanka kan an kara ko garwa shine kai tsalle to fa yanki ɗaya ne cikin yanki saba'in na kokonan wutan jahannama ya zo a hadisi an kunna wutan jahannama shekara saba'in mala'iku suka bura ta a kai da suka ci gaba da kura ta shekara saba'in ta dawo kara suka ji suka ci gaba da kunna ta shekara saba'in ta dawo baƙaƙƙen wahiyar sauda muslima ta zama baƙa mai duhu a ciki za a je a sa ‘yan wuta sannan zurfinta kuma zurfinta kuma dutse wata ran aka ji ƙara a zamanin manzala ta salama wani ƙara hankali ya tashi manzala ta ce dutse ne aka sake cikin wutan jahannama shekara saba'in yana gangarawa sai yau ya isa ƙarshen wutan zurfinta ba ka zo ba ka sake abu daga sama ba inda yake gudu amma shekara saba'in bai isa ƙarshen wutan ba sai a wannan ranar to kaga zurfin ya kai inda ya dan za a jefa mutum wanda bai yi imani da Allah ba wanda ya saba Allah da manzo Allah sallallahu Allah ya kare mu da karewansa ba abin da ya fi maka gaban kai imani da Allah ka ji tsoron Allah don ka tsira daga azabar Allah sai Allah ta halaye يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوه الأدبار ومن يولهم يومئذ جبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير وبنجي تعالى يا أيها الذين آمنوا يا قول أن لكوك إيمان إذا لقيتم الذين كفروا idan kuka haɗu da da suka kafurta kafurai a wajen zahafan a wajen yaƙi zahafan ma'anansa sun haɗu sun yi cikin kamar ma suna rarrabe saboda idan kuka haɗu da su a wajen girkin yaƙi ala tuwalluhumul adabar kar ku a musu baya wanda haramun ne ka gudu in ka gudu ka ba kafurai karfi sannan ka ka sa musulmi rauni to da ta inda an riga an hadu to babu maganan gudu sai dai don kafurai sun ninnin kaku babu yanda kuka iya amma in ninki ke ne dole ku hakura da can don ba ninki ku goma suka kai ba ko haramun ne ku gudu daga ba Allah ta lati al'ana kafafa Allahu ankum wa alima anna fikum ba'd fayyakun minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atayn bi Allah ya sassauta muku yaga kuna da rauni in mutum dari ne yana gurza suna gurza da mutum dari biyu to ba ku in ku dubu ne wani can mutum dubu biyu to ba magana gudu haramun ne a gudu saboda me saboda gudu yana kawo rauni a wajen yaki ina kawo rauni da ka dole ka tsaya a gurza da kai ko kashe ka za a yi kai shahada har kai shahada din akan ka jawo mutum da rauni amma in sun ninka ku babu laifi lokacin da maza sun ya tura sahabbansa yakin musa shekara ta tara can a kasar sham kasar jordan a yanzu sun je su dubu uku da su yaƙi rumawa sai su turawa kenan sai suka samu turawan nan sun yi shiri mutum dubu ɗari sannan akwai mushirkan larabawa dubu ɗari kuma za su taimake su mutum nawa kenan dubu ɗari biyu su kuma su dubu uku kawai ko da haka haka suka je suka kama yaki wanda yake na farko zaidu bin harisa aka kashe shi shine komanda na farko suka kashe shi sai wannan ya karba ja'far sayyar ja'far ya karba shi ma aka kashe shi abdullahi bin rawaha ya karba shi ma aka kashe shi dama manzo Allah ta sama ya riga ba su labari in don aka kashe zaidu bin harisa ja'far ya karba in ja'far ya karba aka kashe shi abdullahi bin rawaha ya karba in an kashe shi to su duba wa ya kamata ya zama musu komanda shi ne ba za ka yi wannan sai aka yi shawarar waje zama komanda kowa ba a son karba khalid bin walid sai ya karba maza su daga madina yana yake wa sabon salakat aka zarra ta sai ku min sufi bi daga cikin takuban Allah ya karbi su to me yayi wayo yayi suka zame ba gudu ba zai iya gurza da mutum dubu ɗari biyu su su dubu uku ce abin da za a yi na gaba su koma gaba su koma baya na ba su dawo gaba na dama su dawo hagu na hagu su dawo dama saboda idan suka hango su yi tsammanin an karo mana mayaka ne suka haka tafi su gaba in fiskar ta gaba gaba da suka je kafin su je sai ce su je da gudu da dawakan su ta da kura suka je suka tinnike da suka tinnike wajen da kura inda kafurai ba sa iya gani kowa da dangin musulmi Ali bin Ali ya ce ko mu juya mu gudu suka juya suka gudu suka koma Madina wannan gudun ya zama lalura ne ba ka ba kurmuce su za ya halatta su gudun kuma shari'a tunda sun ninka su ya fi ba maganan goma ba ma don ko su dubu goma ne sun ninka su sau ashirin ne wadda ta su dubu shi ganin suka koma kan kura talaba kawai suka nemi tafai suka rita aka ji labari a sun gudu matasa masu zafin kai suka fito kofa abin nan bayan gari suka dinga tula musu kasa matsorata kawai matsorata sai gudowa kuka yi manzon sama yake a ba mazaurata ba ne dai su kurrara inna ma hum kurraru Ita ba fa guduwa suka ba sun kai hari ne don haka jin ma nasara ne ba don dabaran da aka yi ba za a kurmushe su ai shine hazima kenan amma yanzu ba a ruka su ba amma sun dawo da ta yi wai nan ba matsorata bane fa jarumai ne jarumai ne saboda haka idan ba irin wannan halin ba ba yadda ku biya musu bayawa domin in sun kun sun ninninka ku da yawa kuka juya ba sun san dama kun fi ƙarfin sun fi ƙarfin ku ko saboda haka babu wani hazima a ciki ba za a ce an huta ku ba ba amma ku ku ɗari biyu su kuma su ɗari hudu ba gudu ko su ɗari da wani abu in je ba su wuce ninkin ku biyu ba to ba za ku gudu ba yasa Allah ta ce fala tuwalluhum al-adbar kar ku juya musu baya sai ce wa man yuwallihim yawma idhin duburahu duk wanda ya juya wa kafurai bayansa a wannan ranar ya gudu san faƙad ba a bi gazabin min Allah wato zai koma da fushi daga wajen ubangiji subhanahu wataala wa ma'awahu jahannam makoma sa wutar jahannama ne wa bi'sal masir kirja makoma wutan jahannama in kaga bai hadu da fushin Allah ba sannan bai shiga wutar jahannama ba illa mutaharrifan li sai dai in ɗan juya ya yi saboda dabaran yaƙi wato yana gwabzawa da kafuri sai ta bari ya masa dabara sai juya kamar ya gudu kaga zai sake irin a ya ji tsoron nan nawa shi nan sai juyo da ƙarfi sai tuka masa mashi ko makami ko kuma takobi shi ke ya kashe shi in dabaran yaƙi ya yi gudu in na saboda shi wannan ya ga cewa ya tsori ta ya ci galba ya kashe jiki ko ɗan bishi sai juyo sai tuka masa mashi ko kuma kibiya ya kashe shi to in irin wannan gudun ne yana da kyau domin wannan makirci ne irin na yaƙi yana da kyau dabaru ne na yaƙi yace to illa muta harrifan da qitalin sai mai juyawa saboda dabara na yaƙi wannan bai ko wannan kan bai hadu da fushin Allah ba wannan yayi abin da ake bukata aw mutahayyizan ila fi'atin ko kuma wato wanda yake tattara zuwa ga wasu jama'a kaga wannan kana yaƙi da da mutane da kafirai kuna da yawa can kuma ga can wasu musulmi suna yaƙi da kafirai amma kafirai sun fi su yawa to sai ka bar nan ka koma can don ka taimaka wa ita yan kaɗan wannan shi ma dabara ne na yaƙi taimako ne a yaƙi wannan shi ma wanda ya haka ba za a ce ya gudu a wajen yaƙi ba shi bai haɗu da fushin Allah su ba hana wata kun kuma wannan ayan akwai a taqdim wata a kirkin nan. amma za mu iya fassara ta a jere wa man wallihin yau ma dubura duk wanda ya juya wa kafirai baya a ranar badar illa mutaharrifan liqitalin ba wai don ya juya ne don dabaran yaki ba ko mutahayyizan ila fiati ba ya dan tattara bane zuwa ga wasu jama'a don ya je taimake su a can ba don yayi haka in ba haka ba faqad ba bi ghadab min Allah ya koma da fushi daga wajen ubangiji ta'ala wa ma wahu jahannam makoma sautan jahannama ne wa bi'sal masir sirri da makoma idan ta zama wutar jahannama wannan ayoyin suna nuna mana haramun ne mutum ya gudu a wajen wato ainihin yaki baya halatta a gudu a cikin yaƙi kuma laifi ne daga cikin manya-manyan laifuka ya zo a cikin hadisin bukari da muslim manzala ta suna yana cewa ishtanibu sab'al mubiqat ku nisanci abubuwa guda bakwai masu halakar da mutum wanda za su kai shi wutar jahannama sabai suka ce wanne ne su waye wani abubuwan manzala ce a shirku billahi wa allah shirka kabota wani abu tare da allah sannan wasihir shine tsafi tsafi haramun ne kafurki ne in kai shi wuta za ka tafi wa kasar nafsi allati harrama Allahu illa bil da kashe ran da Allah ya haramta in ba da haƙƙi ba shine ran musulmi haramun ka kashe musulmi ko kafirin da aka ba shi amana domin kafirin da aka ba shi amana ba yaƙi tsakaninka da shi shi ma ka kashe shi ka shiga uku don ya zo a hadisi man qatala mu'ahadan lam yarih ra'ihatal janna wanda ya kashe kafirin amana ko kashin aljanna ba zai ji ba sadakar ka kashe ran da Allah ya haramta a kashe sannan da kuma wato cin riba cin riba shi ma yana halakar da mutum sannan da cin dukiyar maraya yana halakar da mutum wutar jahannama kake ci a cikin ka sannan da juya baya shine a tawalli yau az-zahab juya baya lokacin da ake yaki wato ka gudu shi ma kai haka wuta za ka shiga sannan sai wa qasful muhsanatin mu'minatin ghafilat wato da yi wa mata kamammu muminai kamammu tabbati mace ne mumina rafila ba ta san ma me zina ba kamin miya sai ka ce mata ta yi zina in kai wannan zaka shiga wutar jahannam wannan abubuwan dukkanin su suna halakar da wato ainihin mutum saboda haka ba a yadda ka gudu a wajen yaƙi ba sai sa Allah ta'ala ya wannan gargadin a lokacin yaƙin wato ainihin badar duk wanda ya gudu to wutar jahannama ita ce masa. to amma a lokacin yaƙin uhudu an gudu wato bayan an yi yaƙin badar kenan amma da aka gudun kuma Allah ta'ala sai ta ya yafe musu ya yafe wa sahabban yace innal ladina tawallaw minkum yawman taqaddam ani innama stazallahum ash-shaytanu bi ba'd ma kasabu wa laqad afa fallahu anhum inna Allaha kurun halim Allah ta'ala ya ce waɗanda suka juya baya ranar da aka hadu ana yaƙi a yaƙin Uhud shaytan ne zamar da su saboda mai saboda laifin da suka yi manzo ya ce su zauna a jabalur rumah wannan dutse da ke gaban dutsen gozo kar su kauce da suka ga an ci nasara sai suka shi ma suka shiga ɗiban ganima to wannan abu shine sa kafure suka juyo an shiga da ɗiban ganima suka yi wa sahabbai ruwan kibiya ruwan makamai shi na aka tarwatsa wani kan ya ankara ma ya koma madina ya kiɗi ne kawai ya gudu ba da niyan gudu ba ya gudu to shine Allah ta'ala sai ya ce walaqad afallahu anhu Allah musu afwa shikenan ya yafe musu Allah ya ba su uzuri ya yafi musu Allah mai gafara ne kuma mai hakuri to kaga wayannan an ba su zuri haka wanda suka gudu a yakin Hunayn kuma Allah ya gafarta musu lokacin da wato kafirai suka mamaye su suka shigo wani kori ba tare da sun sani ba sun san kafirai na cike ba sun nada kibiya ko suka wasu ruwan kibiya to idan wuta ya maka yawa kanka an kara zaka juya su ma sai suka juya don za su ma ya dinga kiransu daga baya suka dawo su ma aka an gafarta musu su ma na yakin badar din Allah ta'ala gafarta musu da naskin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi sallam a Isar Hatib bin Abi Balda wanda ya dauki wanda ya rubuta wasiƙa ya tura mutane Makka yana gaya musu manzon Allah sallallahu alaihi wa Sallam, yana wani shiri zai yake su yana faɗa musu sirrin manzon Allah sallallahu alaihi sallam malaika jibril ya zo ya ga manzon Allah ta sama yace yace manzon ta tauhadi fa ya rubuta wasiƙa ya ba wata mata za ta kai wa ƙurayshawa tana ba shi labarin wani sirri shi na mazalwa ya aika al-hikdat da dina ali da Zubairu bin a yadda su je samu matan nan a daidai wuri ka za su tafi wasiƙa da suka zo suka same ta suka je ki kawo wasiƙan da aka baki za ki kawo mutanen makka sai ka ba wasiƙan da aka ba ta suka caje kayan ta babu sai suka juya za su tafi har sun tafi sai na ali ta ah, manzala ta suma ba ya ce akwai wasiƙan a hannunta kuma ba yanda za a ce babu kamin wahayi ne to da aka mu koma sai muka koma suka koma sai na ali ya ce masa la tunzi annal kitaba aw la tunzi annal la tukhrijanna kitaba aw la tunzi annal siyaba ko ki cire wannan wasiƙan ki bamu ko ko mu miki tsirara anan da ta tabbatar za a mata tsirara cikin nan sai ta kama kunci gashin kitsonta sai ta fito da wasiƙa a sai ta sa a cikin gashin ta ne aka kawo manzala ta suna ma ya duba ya ga wannan takardar aka karanta daga haɗi binu abi manta'ata sahabi ne na manzala ta Ki izuwa ga quraishawa yana ba su labarin sirrin manzala ta sallama kenan sai hadi bin wanda ta aka kira shi aka gaya masa sai ya lallai kar a mini gaggawa wallahi ba na yi haka bane don munafurci ko kafurci ba ni ban kafurta ban yi rinta ba amma na yi wannan abun ne saboda duk sabanka suna da ƴan uwa a maka masu tsare musu dukiyoyinsu da iyalansu amma ni bani da kowa sai dai haka domin in samu shiga a wajen su don su tsare min dukiya na da iyalina amma wallahi ba na yaka don kafurci ko kuma na furci korin ta ba domin aikin ridda ne amma ki wallahi ba don haka yi ba maza kuma sai ce kai gaskiya amma sai na Umar ya kusata yace da'ani adribu unuqa hada almunafiq ya rasulullah idan sai ka bar ni bujuyan wannan munafiki wato ya kashe shi saboda abin da yayi hukuncin sa hukuncin kisa ne don jasus ne wato ya yi wani leƙen asiri ya daina gaya wa kafirai wanda wannan zai iya zama sababi a ci galba abin da su ci galba akan musulmi ko musulmi su kasa ci galba akan su to da suna mare ce zai tare wuyansa manzal sama ce a innahu qad shahida badar wa ma yudrika la'alla allaha qad tala ala ahli badr wa qala lahum if'alu ma shi'tum faqad ghafartu lakum eh sai ya ji yakin badar da zai zama munafiki ba Allah ya tsinkayi zukatan mutanen da suka je yakin badar yace ku aikata abin da kuke so Allah ya gafarta muku so da ka duk wanda ya je yakin badar Allah ya gafarta masa kuma la taqad ya ladina amanu la tattakhizu aduwwi wa aduwakum awliya ya ku da kai imani kar ku riki makiyana da makiyanku a matsayin masoya ya ka ambaci hadin zai shiga cikin amma ka ya ladina wani ba ya ayyuhal kafiruna ba ko ya ayyuhal munafiquna ba ce wata munafiki ko kafir ya ka ya ku da kai imani ka kake imanin hadin yana nan ya je badar da haka yan badar mutum da ya ji yakin badar ba zai zama munafiki ba Allah ya gafarta masa amma daga nan an yi kasheje kar wani ya sake jin soyayya da maƙiya Allah su ne kafirai ba za ka kunna soyayya da su ba wannan yana nuna kenan in ma wani ya laifi a yakin badar to Allah ya gafarta masa kai laifin da daga baya ma Allah ya gafarta masa saboda darajar yakin badar wanda shine yakin da aka kekere ne tsakanin musulmi da kafirai kuma daga wannan yakin kafirai suke shakka musulmi tun daga wannan yaƙin ne aka fara samun munafukai kafin wannan yaƙin ba wani munafuki a duniya ko kafuri ko musulmi ya musulmi wa ya kafuri kawai a sarari za ka bayyana da ka ba ka tsoron komai amma da aka da yaƙin badar aka daddaki kafurai aka ƙunkushe su aka cire reni to daga nan sai aka samu kafurai matsorata sai suka zama munafukai sai su dinga zuwa wajen manzo sama a matsayin su musulmi ne amma kuma ƙarya suke yi su kafurai ne domin in an zo yaƙi kar a haɗa da su wa man tasabu ila al-islam illa bi shawni dima'ihim Allah tusala danganta kansu a musulunci don kada a zubda jinin su lokacin da wato ainihin ake yaƙi ake yaƙan kafurai saboda haka kenan ba musulunci ne na gaskiya ba in ka bangiri ta lati za ja akan munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina la kadhibun in munafuka sun zo sun ce maka wasu in ce da kai manzo Allah ne Allah ya san kai manzon sa ne amma yana ce da munafuka nan ƙarya su daga na ka fara samun munafurci to kaga dai an ci galba dai akan kafirai kenan a yakin badar ubangiji subhanahu wataala anan yana bayyana mana baya halatta a yi gudu ko a lokacin da ake yaki wato bai halatta ka gudu ba idan ka gudu lokacin yaki to ka kawo musulmi rauni shi sa haramun ne gara ka bari kai shahada kawai ka je a aljanna za ka tafi ko da za a kashe ba amma ba za ka gudu ba ka kawo musulmi rauni a zo a karya logon su sai Allah ta'ala ya فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم Ubangiji ta lace falam taqatuluhum ko kashe su ba fa yakin bada wato ba aikin ku bane aikin Allah ne walakin Allah qatalahum sai dai Allah ne ya kashe su ba da ikon da karfin sa ba dabaran kuwa ba wayon ku ba la haula wala quwwata illa billah babu dabara babu karfi ne yin abu sai da taimakon Allah ma'ana Allah ta'ala ne ya taimake ku ya ba ku ƙarfi ya cire muku tsoro ya sa muku nutsuwa sannan ya aiko mala'iku suka razana kafuran ya jefa tsoro a zukatan kafuran sannan kuka iya kashe su kuka ci galba a kansu ya sa Allah ta'ala ce walam falam taqatuluhum ba kashe su ba walakin Allah qatalahum Allah shi ya kashe su da ka ikon Allah ne ba tanadin ku ba ba kokarin ku ba to ku nawa ne ku ɗari uku da wani abu makaman ku nawa babu ba kai, ba kayan yaki su kuma su dubu ɗaya a ƙarshe sun zama ɗari bakwai da kane sai su na yaƙi da ƙarfin su gaba ɗaya amma kuka ci galba akan ku ai kun san wannan aikin Allah ne ba aikin kuma ne wannan don a maida nasara izuwa ga Allah wa man nasaru illa min indillah nasara daga wajen Allah subhanahu wataala take yake wa ma ramaita ba kai jifa ba fa da tsakuwan nan ko da yashin nan iz ramaita yayin da ka jefi kafurai a yakin badar walakin Allah rahma sai dai Allah ne ya jifa din wato manzala sallallahu alaihi wasallama a lokacin da yake addu'a idan Allah ta'ala ya amsa masa addu'ansa aka turo mala'iku ya fito daga inda yake in to ya ɗebi tsakuwa a hannunsa ƙasa yashi a hannunsa sai ya watsa wa kafirin masa shi ba ɗaya fa tafin hannunsa kwa ɗaya da ya watsa musu babu wani kafuri da ƙasar nan ba ta cika masa sa ba sai kaga wannan aikin Allah ne ba na manzo Allah ne sa sunan sai zama na kafin a fara yakin duk ƙasa ta cika musu ido kawai ba ta ci ne ba shike na aka kama dukan su kawai yanzu misali a ce za a zo ne za a yi yaki da mutane sai aka tarwatsa su da shi aka ga ko ta ina aka bude shi da shi ba la harbe su wani abu ne dukan su wani abu ne kama su wani abu ne shi yasa kaga zai ke da amfani ko ai jami'an tsaro wasu ka ce ga ya fi bindiga amfani a wani lokaci to da daga nesa in karba ka ruɗa mutum goma bindiga ko mutum ɗaya ne za ta amfani? ko da aka je watsa musu yakin nan sai zai musu ga kawai saboda haka sai yake ta idon su gaba daya sai zama kowa yana ta kansa kawai musulmi kuma suna ta dukan su ana ta dukan su kawai sai aka ci nasara to kaga cikin tafi daya ya cika idanun kafurai ɗari bakwai sai ma kaga wannan yin Allah ne isa Allah ta lake wa mara mai ta ba fai kai jefe su da wannan tafin hannun ba ya rasulullah da wannan cikin tafin hannu na yashin ba ko kasan izra mai ta lokacin da ka jefe su walakin Allah harama sai ubangiji subhanahu wataala shi ne ya jefe su ba kenan shi ne ya cika musu ido da ƙasa sannan kuma ya ba ku ikon dukansu da sa musu tsoro da kuma mala'iku da tsoro amma idan da ku ya ku ne ba za ku iya ba ya sa ubangiji ba wata'ala yana ba da taimako ko da mutane yan kaɗan ne kamar yadda Allah ta'ala ce walaƙan nasarakumullahu bi badrin wa antum Allah ya ce ku badar alhalin ku yan kaɗan ne kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idnillah to da haka mutane yan kadan suna iya rinja mutane da yawa amma fa da izinin Allah da taimakon ubangiji subhanahu wa ta'ala ba da dabarun ku na yaki ba da haka sai kun yi hakuri Allah ya taimake ku sannan za ku ci wannan galba ubangiji ta ya yayi haka ne wa yubdi almu'minina don ya ni'imta mu'minai min hudadare bala'an ni'ima hasanan mai kyau wato ya yi muku haka don ya muku ni'ima ya muku baiwa shi yasa ya taimake ku kuka kuka ci galba akan kafirai nan bala'i a nan ba masifa ake nufi ba ana nufin kyauta da baiwa da ni'ima don haka dunya nuna wa mumine ni'imar da ya musu na nasarar da ya ba da karfin da ya su kuka ci galba akan abokanin gaman su bayan sun fi su adadi mai yawa kuma sun fi su shirin yaki banci ta layi haka ne don ya nuna yana tare da musulmi inna allaha sami'un alim Allah ta'ala mai jin addu'o'in da kuke yi ne halimu kuma ya san wato ainihin halin da kuke ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo watsa wannan kasan da ya watsa sai ta shahatul wudu wato fiskoki sun yi dameji sun munana yana watsa kawai shikenan kasa ta cika idanunsu gaba ɗaya sai aka kama wato ainihin dukansu ana harbin su anan aka ci galba a kansu kaga wannan iko ne na ubangiji subhanahu wataala Allah ta'ala shine mai bada wato ainihin nasara kuma shine mai bada wato ainihin galaba sai Allah ta'ala ce zalikum ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين ذلكم كنغا وانا أبن دي فارو آياكم بدر da nasaran da aka baku da wargaza kafurai da tarwatsa su da azabtar da su Allah ya yi haka ne wa annan laha ta wadda ubangiji ta ala muhinu kaidil kafiri mai raunana makirkin kafirai wato Allah ya raunana makirkin su ne da yi musu haka amma inda ba haka ba da kafirai suna nan da karfin su za su dinga nuna isa da karfi to amma Allah ta'ala ya karya dukkan su a yakin badar kuma tun daga yakin bazar din jikin ya sanyi sabai suka samu nutsuwa suka samu kwarin gwiwa sai zama na kafurai suna jin tsoron su don sun san in za a gubta din Allah ta'ala zai ba su taimako zai taimake su Allah ya yi haka ne a yakin badar domin ya raunana wato karfin kafurai da makircin su na yaki kuma ya sa musulmi su zama abun tsoro a idon a idon kafurai saboda yaki idan ka ci nasara akan abokin gaban ka dole sai ji tsoron ka ko da da yare na ka tarar rajulan nahila fatazzarihi wa fi akwabihi asadun hasum zaka iya rena mutum amma cikin rigansa akwai zaki wanda yake sadauki mana Allah ya bashi karfi ya zo ya galba a kanka kana ganin sa ɗan siriri amma rena kana rena kama ka gagayya ne sai ka ji kana tsoron sa kai kuma kato ne Allah ta'ala ya sa ki ya zama jarumi ya taimake shi zai iya cin galba a kanka daga nan musulunci ya samu karfi aka ci gaba da da'awa zuwa ga addinin Allah kuma aka ci gaba da yaki. ubangiji ta ya kara mana imani da tsoron Allah wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyyi sallallahu alaihi wa rahmatullahi wa barakatuh